su dai jam'in adawan sun fa garzaya babban kotun jihar ne da ke zama a jalingo suna neman a rusa kwamishinin hukumar zaben jihar da suke zargin ba a nada su bisa ka'ida ba tare kuma da neman a gaggauta gudanar zabe a kanan hukumar ukari da karim lamido wanda aka nada musu kantomomi a bayanan da ya gabatar a kotun lauyan jami'in adawan barista emma tunongo ya bayyana cewa kwamishinin zaben 'yan wata jam'iyya ce da ke mulki don haka ne suke bukatar da a soke su bukatar da lauyan waɗanda ake kara ya yi fatali da shi to ko shin me zafi haka mr charles buki shine sakataren haɗakar jam'in adawan hukumar zabe na jiha taraba wallahi ba cikin kai da ba an saba wa dokokin mulkin tarayya na na na Najeriya gabaki daya dukkan su su members na na PDP ga su mun za na mu sauran fatuka wato abin mamaki shine in aka yi zabe sai ga an yi wani muku muku sai gabaki daya a ce PDP ita ta share sun yi watsi da tsarin mulkin kasa a musamman akan batun local government karamin hukuma na Karim da na wukari local government council. Haka shi ma da yake karin haske wani jigo a haɗakar jami'u ya ce ba za su lamunce ba su gana kare kundin tsarin mulki. Ni mai suna honorable gambo usman PRO na cnpb na jihar taraba shine muna son a bi doka ita eh, ba sa su a bisa tsarin dokar najeriya ba domin dokar najeriya ta tanadi cewa duk wanda zai rike hukumar zaɓe daga inec zuwa hukumar zaɓe na jiha ya kasance cewa mutum ne wanda ba ɗan jami'a na kowane jami'a ba ya zamanto neutral ne daga kowane jami'a bai taba yi amma na independent ma kenan sai mu muna bukatan kotu a yi kokari kotu ta sa a cire su a sanya shi mai girma gwamna ya nada sabbi wayanda su ma ba da irin wannan tabuwa jiki domin inda su masu irin makamanci haka to mu ba za mu to sai dai kuma hukumar zaben jihar ta bakin jami'in yada labaran ta malam sa'ad mumki ta fa yi fatali da zargin da jami'in adawan ke yi most of allegations da wanda the reason to a political participant ba komai ba fabrication because daga sunayen commissioners na namuma da suka yi mentioning ya nuna ba su san waye suke kara ba ma. Duniya alkalin kotun Justice no Adi ya dage kara har zuwa ranar 23 ga wannan wata na Janairu don ci gaba da shari'ar wanda kuma lokaci ne ke tabbatar da abin da shari'ar za ta haifa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. motar siyasa sace ban koma waɗa da dangina. Ege inda motar siyasa sace, ban saka waɗa da dangi ba, ballanta ma shiga gaba. In kai waɗa da dangi ka kaga Allah baya gode ma, manzo ne baya gode ma. mota ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta ɗauka ba. Inda motar siyasa sace. daɗi da kaɓa. Iba ni tura ta kuma ku ce ku tura ba. Iba ni tura ta kuma ku ce ku tura ba. mota ta kai saman kwalta da da koli ba ɗaukan mu. Wana nan yana auka da zalle wadan sai a saba. Can da wuri adon ana taro, adon ya kai mutum goma ba a tilar a shaida min to yanzu ba a shaida min ko da ya kai mutum mai tin